السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu dare ne na juma'a 21 ga watan zulhijja ijar manzon allah sallallahu alaihi wa alihi sallam tana da 1437 daidai da 22 ga watan september shekara ta 2016 wannan shine kasan na 80 daga cikin jerin giyan kasusuwan karatun littafin hikbatun minat tarih ma baina wafatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ila maktalil husaini radiyallahu anhu sanata ihida wa sittina hijiriya wallafan usman bin muhammad al-khamis allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi kamar yadda muka sani malin yana bi mana dikin-dikin dalla-dallan abin da ya faru tun daga bayan rasuwan annabi har zuwa shekara ta 61 da fitintunin da suka faru a lokacin kashe said na hussein kamar yadda muka sani wannan littafi malam ya kawo wasu daga cikin bayanai a tattakaice da kasantuwanmu mu ɗalibin ilimi ne ba gaugawa muke yi a maza a maza a maza a sauka ba abinmu shine gurinmu fatanmu shine mafahimci hakikanin abin da ya faru da kuma inda ake da inda aka baro da ina ne za a dosa abin da ya faru a wannan lokaci tun daga aiko annabi irin abubuwan da muka ji labarin sun faru na kunci da tsanani da aka jefa al'umman annabi na farko a ciki har suka yi hijira zuwa habasha da dawowansu da komawansu da halin da annabi da sauran sahabbai suka shiga har zuwa hijira zuwa garin madina da irin yadda yahudawa da munafakan madina suka tasa annabi da sahabbai a gaba da irin matsalolin da annabi ya fuskanta a hannun kafiran duniya na haɗe mai kai da shirya mai makirce-makirce iri-iri da fita yaƙe-yaƙen da ya a zamanin shi da kuma zamanin khalifofin shi waɗannan abubuwan da suka faru to su ne fitillan da za su haska yadda mu za mu rayu a yau domin babu wani abin da ba maimaici ba ne kamar yadda ƙur'ani ya tabbatar mana da cewa watilkal ayyamu ne ha bainan nas abin da ya faru a wancan lokaci ne allah maɗaukin sarki yake dawa da shi domin ya jarraba imaninmu ma'ana yadda suka rayu wannan rayuwa tasu ita ce sikelin mu. idan muka ɗauki ayyukanmu muka ɗora a kan kelinsu sai daidai to aikinmu ya yi daidai idan muka ɗora muka ga yi ba to aikinmu bai yi ba sau da su ne wanda allah maɗaukin sarki ce in imani ne to mu kwaikwayi nasu in aiki ne mai irin nasu to matsaloli ya faru da su kina akwai yiwuwar matsaloli zai faru da mu idan waɗannan mutanen da allah maɗaukin sarki ya shaide su a wajen imani da aiki na ƙwarai hayar ka masa take da kambin cewa su ne mumine na gaskiya domin babu aula irin abubuwan da muke da labarin ya faru da su mu ya faru da mu kuma sama da haka to wajibi ne zamanto muna da rariyan da za ta tace mana abubuwan da in mun ga yana faruwa da mu to za mu san abu ne na kaddara abu in ya faru da mu a nan za mu iya gane cewa gangancinmu ne da son zuciya da wuce dokokin allah da dai abubuwa da dama wanda natsuwa mu bi waɗannan bayanan a hankali a tsanake zai taimake mu kan haka ba haka ba sai a tashin matanmu mun gani misali da zan buga mana kafin mu ci gaba daga inda mu kwana ina ta buga misalai amma mutane suna jin haushi na ni kuma ba na damuwa da ana jin haushi na idan na faɗa abu da ganganci shi ne zan damu in na sa da na faɗi daidai ne wallahi ni ba na damuwa za a gama jin haushin za ka dawo mun gane wannan misali abin da yake faruwa yau a ƙasan nan mu ne muka ce mun zaɓi canji ko eh aka ce a canza daga cuta a koma lafiya daga zalunci a koma adalci daga ƙarya a dawo ma gaskiya kana tsammanin ko canjin gida za ka yi akwai sauƙi ne eh ko kayan za a kwasa daga wannan ɗakin ne zuwa wancan ɗakin ba wahala tsakani da allah malantana so ake a rushe gidan ƙarya a gina na gaskiya sau da ba zai taɓa yiwuwa in ka gina gaskiya kuma ka bar gidan karya ba don ita ba akwai sanda za ta kwaso ta koma ina fatan kuna fahimtar wannan mu muka ce haka kuma sanda na buga wani misali kuka yi ta manka bara ni kuma na ɗauka misali na gaskiya ne shi ne ce najeriya nan da mu 'yan najeriya nan misalin mu misalin mara lafiya ne wannan ko shakka ba na yi mun shekara sha shida ba mu da lafiya duk matsaloli na cuta duk gaba ɗaya gama taruwa a kanmu ga cuta irin ta cin hanci da rashawa ga cuta ta boko haram ga cuta ta shi'a ga cuta ta 'yan neja delta ga cutan kabilanci. ga cuta in ka ga dama za ka lissafa 300 baka gaza ba ta yi ba lokacin lissafi ba ne yanzu to sai aka ce yanzu ga babban likita ya zo ana son ya zauna ya magance waɗannan cututtukan da ke jikinmu tsakanin da allah lokaci da ya a maganin wannan hmm? muna tattaunawa da wani jiya nake cewa kai abin duniya zuwan asibiti ba daɗi dama shi harkan zuwa asibiti menene jira ne haka ne na ce abin da 'yan najeriya suka kasa yi kenan yancin daga babacin ya shiga da najeriya da 'yan najeriya ɗakin tiyata 'yan uwan marasa lafiyan nan me ya kamata su yi da me haƙuri da me da jira har a fito ko duk adda za su biyo baya duk ne amma sai an jira kuma sai an yi me haƙuri sannan addu'a sannan fatan alkhairi sannan ba da uziri sannan ba da hanzari duk waɗannan abubuwan sai ke ta yi cin da ba kai za ka yi ba amma an waye gari mutanenmu mun gazan haƙuri amma da tun asali a ce an zauna kafin zaben 2015 biyar ɗinnan an mana tilawa an gaya mana wai da aka ce canjin nan mai ake nufi da canjin mun san shi idan wannan abin ya zo zai shammace mu kawai faɗin canji muke da baki ba musamman muke kiran makanmu ba kuma wallahi cin da an canza ku to sai mun yi haƙuri in ba ka son ka yi haƙurin lafiya ko kakka da malaria ya kama ka karka yi da typhoid ta kama ka in ku aka kamu to ayi a hankali sannan ta yi ta tafi na ballantana cututtukan da suka kama najeriya akwai sankara na kaza kanjamau na kaza diabetes na kaza hypertension na kaza kidini din najeriya ciwo yake yi hantanta yana ciwo ta kamu da ciwon zuciya ga ciwon kwakwalwa spinal cord din najeriya suke da ya tsinki to wanne ne ga kuma tsufa wanne ne ba wanne ne ba sai mun yi mai. sai mun jira kuma sai mun yi haƙuri to haka karatun wannan tarihin yake sai mun jira kuma sai mun yi mai sai mun yi haƙuri sannan na biyu wallahi in muka san waɗannan abubuwan daga ko ba abin da zai shammace mu ni ke ba ku wannan amincin wallahi babu shi duk abin da ya faru kawai za mu ga dama muna expecting ma sama da haka wallahi abin da muke tsammani zai ma wuce haka an fahimci wannan da kyau ko wani ɗan uwa yake gaya min yan shi'a za su je abuja zanga-zanga na ce kai allah kiyaye hanya in dai mutum bai karanta tarihin baya ba to ko sai ya wahala a gaba hanya ɗaya ka tare a Zariya ka ci wuya Ballanta ka je ka tara hanyoyi a abuja mun gano wannan da kyau ku mutum biyu lissafi abuja ba <laughs> kaga da a ce an tsaye an karanta masu an nuna masu sai a'a madadin mu je abuja abinda ya kamata mu tafi fataskum ne koko su ƙara dulawa can amma abuja mu kogoron najeriya kenan ka je ka shaƙi wannan wajen suna kallon ka ofishin wanda ya sa a buɗe hanya a cin yake an bi shi har gida kenan ya biyo ka gidanka yi maka balantana ka bi shi gidanka gidan shi sai ga zai maka ba su karanta tarihi ne wallahi malam in ka karanta tarihi za ka natsa kan duk abin da ke faruwa kuma za ka yi nasara yanzu fa muna jin abubuwan da ya faru da usman ne haka ne yanzu misali muna zaune sai irin wannan abin yana faruwa da mu, za mu yi mamaki abin da za mu yi shi mu kwakulo mu nemo wai daga ina wannan abin yake Allah ya taimake mu to <clears throat> duk da waɗannan bayanan da nayi ina son ku fa'idanta da abin da za mu karanta yau zuwa gobe maganganu ne manya mun ji dai waɗancan 'yan tawayen sun zo su sai da na ali da dubairun talha sun tattauna da su sun kama hanyar koma gida ko kawai sai ga sun dawo faƙala lahumus sahaba da suka dawo sai sahabbai suka ce da su kun sa abin mamaki yanzu wannan kalman kaɗai ta isa ta gaya maku waɗannan mutanen da suka je suka dawo duk 'yan iska babu mai cewa ai fitina sai mutumin banza jama'a ba sahabi ko ɗaya a cikinsu kuma da a ce suna da mafaɗi da sai mafaɗin nan sai ya faɗa masu cewa abin da kuke a kai ba mai kyau ba ne to duk gayyan ta zubar ce allah shi kyauta kaifa alimtum bi zalika min ashabikum kun san matsalar mutanen ƙasan masar ne aka ce sun kama wasiƙa ko kuma masar nan take kufa nan take basara nan take ta yi za a yi mutane da suka yi nan da nan nan da nan nan a ce su dawo a tare mun gano wannan shi sa shi wanda bai da gaskiya ta hanyar motsin jikin shi ma za ka gane bai da shi ta hanyar maganan bakin shi ma za ka gane wala ta'rifannahum fila hannun kawo kaga wanda suka tsara masu wannan ba su tsara masu cewa waɗannan ku zo yau sati mai zuwa waɗannan sati mai zuwa waɗancan ba su tsara wannan ba sai suka tsara a zo a tare to shi ne da suka iso sai habbe suka ce da su o'o oh, oh, to ta yaya ne ko kuwa kuka san wannan jawabi daga mutanenku a lokaci daya waƙad iftaraktum wa tsara bainakum marahil bayan kun rabu kun yi tafiyan marhaloli miloli masu yawan gaske inna ma haza amrun ittafaqtum alaihi wannan wani al'amari ne wanda kuka haɗa kai a kai shi haɗin baki ne sam wannan magana akwai alamun ƙarya cikinta shi sa diyan da ka tsara abu idan ya zama tsarin nan naka ba gaskiya ko mutumin da yake akan gaskiya ta tabbas wallahi sai ya gano nan da nan sabai su gane akwai wani magana a ƙasa faƙalu sai suka ce da ohu alama a rattun duk yadda ma kuke son ku aje maganin ku aje shi muka abin da muka zo yi kenan harkan ba dalili ba ce harka ta mece ce ta tsiwa ce da rashin kunya kawai kisa duk mutane da suka ɗauko tawaye suka ɗauko son abin duniya kuɗi ne ko ko mukami ko menene za ga ba su da ladabin zance ga kowa kina a yau a matsayinka na jagora wanda kake addini idan irin wannan abin ya tashi yana faruwa da kai abin da ya kamata ka natsu in an sami irin wannan rashin ladabi ga waɗancan da suka gabata an masu an gaigaya masu irin waɗannan kalmomi zafafa yau kai da kake rayuwa a yanzu kai ka fi cancanta yaron cikin cikinka na bayan bayanka da ba kowa ba da za ka iya sa kafa ka dalje shi ya iya mikiwa ya gaya maka wannan magana salihi ne fa salalhati ne fa su zubairu ne fa wanda annabi ya hau mimbari a cikin dubun dubatan sahabbai ya ce duk 'yan aljanna ne su ne ake ce masu da oho alama a rattun din mayin da za ku aji maganin ku aji la hajjata lana fi hadar rajul ga wannan mutum ba ma bukatun shi anan an fahimci wannan la hajjata lana fi hadar rajul ba ma bukatun shi kiran sunan Usman ma a bakinsu ba za su yi ba kinan dan yau an samu wasu zo suna cin mutuncin ka kai ka san kai mutumin kirki ne babban abin da ya kamata ka natsu ko ka gane cewa an yi ma magabata kana sa damuwa a ranka ko ba karanta tarihi bane kuma ba ka goge a rayuwa ba babu daɗi a ce a ci ka ko a wulakanta ka duk mai hankali wannan ba zai dame shi ba amma sai ka tsaya sai ka auna shin dama cin mutuncin da aka yi maka yana da alaka da addini in e to ka shirya na gaba ma ya fi wannan wanda zai zo gaban shi ma ya fi wannan in ko dama yana da alaka da rayuwa ne kila ka je saro kaya ne aka ci mutuncinka to wannan kuma wani al'amari ne na daban kila ba zai ƙara faruwa ba in ka miƙe yi tsiwa ko kai wani abu amma in dai yana da alaka da addini to ka shirya wanda zai zo a gaba ya fi wannan domin alama ne na an saka imaninka a sikeli za a girgiza a ga da gaske kake yi inda za a kalli annabin Allah annabi shu'aiba a ce yana wa'azi ne kar a cin riba don shi ya koma da gefe ya kafa kamfanin riba Allah ya an zarge ka da abin da ya wuce wannan mun gano wannan kama tsi kawai allah madaukin sarki shiryar dum sai suke cewa liyatazilana wa na atazilahu, ko dai ya sauke mu ya ga ko kuma mu wallahi sai mun sauke shi mun ga bayan shi ya anuna annahu in nazala anil khilafa tarakuhu aminan abinda suke nufi idan usman ya sauka ya bar khalifanci to za su bar shi cikin aminci ba ba matsala mun gani amma in ko ya cije ya ce zai tsaya kan khalifancin nan to da tsiyama sai sun cire shi ba maganin daga kafa wannan ba sahabi ne waɗanda suka koya masa addini ne wai suka zo yau za su yi masu wannan cin kashin banda sahabbai sun kai farmakin yada addini a kasashensu da har zuwa sanda suka zo garin nan sai dai su zo da wani sunan amma ba na musulunci ba shi sa ka rika nazari in kana karanta irin wannan babu wanda zai ma godiyan mayu sai wanda ka tabbata ka kyautata mashi wanda ya amfana da kai wanda ka taimake shi a rayuwa ka taimake shi a addini shine in ya tashi saka ma to kaji yin da zai maka kun gano wannan shi sa an ga kana ta wani ne ba ni ne mai kaza to baka karanta tarihi dama haka ya kamata ya maka mun gano wannan wannan zafi da makaki da zaka ji na damuwa to alama ne na kankaran zunuban da ake maka Yan sahabbai sun ji wannan ɗacin an tamin babi aula kaɗan ɗan ɗacin da ya fi wannan Allah shi kyauta wa kanal Yuna, fima dukira su mutanen misra cikin abin da aka ba da labari dangane da ɓangaren su kuwa lamma raja'u ila biladihim wajadu fi tariqi baridan yasiru cewa lokacin da suke kan hanyar komawa masar sai suka ga ma'aikacin gidan waya yana tafiya a cikin daji in mararraban hanya ta nema ta hada su sai su gaina kokarin fallewa cikin daji nan da nan suka cinna sojoji suka kamo shi fa'akhaduhu shuhu suka bincika shi bayan an kamo shi fa'iza ma'ahu fi idawatin kitaba sai suka ga yana tare da fi idawatin kitaban a cikin kwanson da ya kamata a zuba a tawadiya a ciki akwai takarda rubutacciya an sa an rufe in ga gani sai ka ɗauka tawada ne ko ruwan sha ne amma takarda ne a ciki ala usman an rubuta ta a bisa harshen usman fihil amr bi qatl ta'ifatin minhum a ciki ana cewa idan wane da wane da wane sun dawo to a kama su a kashe su wa bi salbil akharin sauran kuma a kama su a kere su wa bi aidi akharin minhum wa arjulihim wasu kuma daddatsa hannayensu da kafafuwansu وكان على alal kitabi tsabikin عثمان khatami usman akan كان akwai kan sarki na usman kuma walbarid gilmani usman shi wannan ma'aikacin gidan waya kuma bawa ne daga cikin bayin usman wa ala jamalihi kuma kan raƙumin usman gani wanda ya fi kusa da kai zai iya yadda a haɗa kai da shi don a ci ma a wulaƙanta ka a tozarta ka tabbas wannan bawa na usman ne ya haɗa kai da su ya ɗauko raƙumin usman aka je makeri ya zana wannan kan sarki na usman aka buga a kan takardar aka dafa da ita mun gano wannan abin da ya faru kenan da su ga takardan kawai sai suka jiyo su ba su aika mu kowa ba amma a lokaci da sai ga su ga mutanen kofa da basara sun dawo kaga ya kamata su tambayi kuyaya kuma ga takarda daga wajenku kuma ku ba kuka turo mana ba kaga daga nan za su gane da matsala ku amma da yake harkan jahilai ne masaronin imani da gajeren tunani sai zama ko lissafin wannan babu Allah shi kyauta shi ne sai ce falamma raja'u ja'u bil kitabi wa darau bihi ala nas da suka dawo haka suka rarraba in ka so yanzu ka ce aka yi photocopy aka ba kowa aka ta karantawa ana ta mamaki fa kallama nasu amiral mu'minina fi dhalik mutane suka je suka samu sayyidina Usman suka tambaye shi kai ne da wannan aiki faƙala sai ce bayyanatun alayya bi zalik ku zo dalili ku zo da dalili a kaina akan wannan abu cewa ni ne wa illa in ba ku iya kawo wannan ba fa wallahi la katabtu wa la amlaitu yace wallahi ni ban rubuta da hannuna kuma ban yi ma wani shifta ya rubuta shi da hannun shi da abin da ni nike farta mai ba wala da raitu bi shay'in min dalik kuma hakikanin gaskiya duk abin da aka rubuta wallahi ban san da shi ba wal khatam kada yuzawwar alal khatam ai kan sarki ana iya ƙaryen shi ai najab wani abu ne mai sauki za a iya cin da an sha ganin ina yi ai an sha ganin ya stamp dina yake wani zai iya zuwa ya karta yi shi nan ba abun mamaki ba ne fasaddaqahu as-sadiquna fi dhalik nan mutanen kirki suka kasgata shi akan abin da ya faɗa wa hulka kadhibun maƙaryata kuma suka ƙaryata shi dama haka yake ko annabawan Allah da Allah ya ko su duka masu gaskiya sun gasgata su makaryata fa sun ƙaryata su kakka damu dan ka faɗi magana an ce ƙarya kake yi in dai kai gaskiya ka faɗa ku to ba da kai ake ba da gaskiya ake ita kuma Allah madaukin sarki ya ce za ta yi nasara ko da ita ɗaya ta rage an fahimta in ka kana ta ihu wa an karyata ka ka tambaye kanka akwai abin da kake nema ne ba gaskiyan ka zo karewa ba in dama gaskiyan ka zo karewa ai dama ɗabi'anta kenan ka ce gaskiya ce magareci kafin annabi ya zo da annabta ne amintaccen makka amma da ya zo da annabta fa kuma sai zama makarecin makka haka ne to kai anguwanka su gasgata ka kai ne waye yan anguwansu annabi sun karyata shi wa yuqalu malice ana cewa ma inna ahla misr kanu qad sa'alu min usmana an ya'zila anhum ibnu abi sarh mutanen misra zuwansu na farko kafin su dawo sun roki usman akan cewa ibnu abi sarh da Allah ci cire masa shi to wai da Allah kan mu nan sai in tambaye ku ku bada ansa in dai ana son gaskiya suwane ne suka so a cire amuru suwane ne suka bukaci a sa masu ibn abisar yau kuma sun ce me da kyau dama ɗabi'a yan damfara ke na cin hanci da rashawa su za su komo su ce ba wanda iya ce kai kuma su za su zo suna ƙoƙarin su yi me su cire ka kuma sai sun cire ka wallahi mun gano wannan da kyau ko ma ɗabi'a tuntuna ka su ƴan uwansu ne ba za ku gane ba allah maɗaukin sarki ya samu dace to shine sai mala ya ce wai walliya muhammadu buna abubakar wasu wanda suke sa a sa musu muhammad ɗan abubakar an gano wannan da kyau ko su ka a sa musu kowa sai muhammadu ɗan abubakar wai me sa muhammad ɗan abubakar ya gude kuma misra mun karanto a baya wai lokacin da ɗan gidan sayyidina umar ya kashe wancan wanda yake zargi da kashe mahaifin shi waye gaya mashi ya ga suna mitin eh ba Muhammadu ba ne kuma sayyidina usman ya ce ya yafe mashi amma ali ya ce ina sai an hukunta shi bai tabbatar da gwamnati ba ta hannunsu shine ya ina sai masar kamar kai ne yanzu kai wani abun da ba shi kenan ba a garin nan in ta kwabi ana a tara a tattare kai ina za ka tattara ka yi ba Legas ba allah ya sa mu dace to ne sai suka buƙaci ga abin da suke so fa'ajabahum ila zalik kuma ya an samu su zai yi falamma wajadu dhalika al-barid wa ma'ahu al-kitab bi qatl yayin da suka ga takarda daga hannun wancan dan sakon kuma shi shi gonin nasu ma an ce a kashe shi a cikin fatakardan kaga za ƙara me zara su wa akharina ma'ahu ba shi kaɗai ba har da wasu jagororin ma raja'u shine suka juya akala suka dawo hanako alaihi hanakan shadidan suka tunzara kan usman tunzara mai tsanani wa tafo bil kitabi alan nas aka rika babba mutane takaddun suna karantawa fada khala zalika fi azhani kathirun minan nas wannan ƙaryen da wannan shirin ya shige zukatun da yawa daga cikin mutane da yawa haka ɗabi'an take an gane ina gaya ma wani uwa ran nan ce yalla kwantar da hankalinka kuna ganin irin ƙarerayen da ake mana kaman ban damuwa a'a ko na damu ya zanyi amma wanda suka fi mu tsarki suka fi mu gaskiyin imani ba abin da suka iya yi haka tarihin yake an gane mu ma za a yi mana yanda daga bayan yi masa abin da aka yi masa aka gano an yi karya aka fada duniyan nadama da dana sani sanda ba ta amfani ba mu ma haka zai faru amma matsalan sai in mun yi haƙuri ko mun tsaya ma gaskiya amma muka ce abin da suke zami ku Allah sai Allah maɗaukin sarki ya gwara mu wanda ya fiye ƙarya da sharri da makirci shi zai nasara kar Allah ya nuna mana ran da za mu zo muna tsere tsakanin ƙarya da ƙarya sai dai tsere tsakanin ƙarya da gaskiya Allah ya taimake mu to shi yasa in ana yada sharri da yawa mutane za su yadda ko ba yanda ka iya da su akwai wanda tsakani da Allah yake gaskiya yake nema aka ci kuikuyo mai ƙarya aka ninki aka ce mai an shi akwai kuma wanda dama can shi shi makaryaci ne neman karyin yake in ma ji gaskiyan tsalle zai tokare ta in dai annabi a zamanin shi wanda ya fi kowa iya magana ya fi kowa fasaha ya fi kowa gaskiya da amana wanda Allah ya aiko shi zai zo yana magana ana mai ihu ana cewa la tasma uli hadal qur'ani wal gawfihi la'allakum taglibuna ka daina cewa yanzu kamar ni who are mun gani kai ne wato da ba za a maka ba kai ne wa san kana karanta wannan abin natsuwa zai sa maka malam ka gamsu kawai in annabi da shigo cikin gari ana cewa ya ayyu alladhi nuzila alayya dhikr innaka lamajnun to kai dan ta rage dan dura maka ashar sai mi an dura manzo Allah ma ashar ya ka ta kurka fahimtar waɗannan abubuwa wallahi malam ka karanta tarihi ko sai rika natsar da kai sai ka rika jin gamsuwa a ranka amma baka san waɗannan abubuwan ba ne kawai sai katon banza jahili mai raunin imani yana can yana kwance babu tsarki ya sa ka kasa bacci an gano wannan in ka gane ɗan uwan su ƙudarin ne Allah sai ka je ka baccin kankalin ka kwance in dai annabi sali zai ce na qatullahi wa suqiyaha fa kazzabuhu aha <clears throat> wai jama'a kuna fahimtar waɗannan bayanan to ku rika natsuwa Allah maɗaukin sarki ya ƙara natsar da mu mala ce unzurul khabar fi futuhi ibn al-atham ku duba wannan labari a cikin littafin futuh na ibn al-athami juz'i na biyu shafi na 210 wa fihi kitabu usman bi tauliyati muhammad bin abi bakarin a ciki mala ya kawo kofin takaddan da usman ya aika ya cire ibn abi sarh ya ɗora muhammad dan abubakar ɗin da suke so dan a na lafiya kuma yan tawaye wai ku ce wai abin da suke so a yi musu. dan a na lafiya ku ƙarya kuke ku kanku ba ku da hankali ba a maɗan tawaye abin da yake so dan a na lafiya mun gano wannan da kyau in ya yunkuro ka ce ya bari ya ki ka ce ya bari ya ki ka cinna mashi operation murmushin kada ka gani za a gama da shi ina fatan mun gano nan da kyau Allah maɗauki sarki ya samu dace wa azlis abdullahi bin sa'ad kuma a ciki ƙarara usman ya rabla bladin sa'ad wal kitabil mansubi ila uthman ila walihi bi misr da kuma takaddan da usman ya aika ma gwamnan shi ma'a gulamihi alladhina amsaka bihi misriyuna wa aidu na minal madina da kofin wancan takaddan na ƙarya ita ma har yau tana nan a duniya an aje ta sai an kai ta gaban Allah tukuna da ni ba san me suke yi ba warawa ibnu jaririn bin tariki muhammad bin ishaqa an ammihi abdurrahman bin yasarin أن الذين كان معه هذه الرسالة من جهة عثمان إلى مصر أبو الأعور السلمي ga wannan أن الذي wannan mutumin da aka samu wannan takarda a hannun shi sunan shi abul a'awar as-sulami ala jamalin li uthman yana haye da wani raƙumi na usman ne وذكر Ibnu Jarir, من طريق من هذه الطريق أن الصحابة كتبوا إلى الآفاق wai daga cikin ƙaryen da aka yi hadda takardu suka zo da shi wai sahabbai ne suka rubuta gari-gari minal madinati cewa wai saƙo daga madina ya amurunan nasa bil kudumi ala uthman suna roƙon mutanen duniya su afkoma usman da yaƙi liyokatiluhu a haɗe a yaƙe shi wa hadha kadhibun ala wannan ƙarya ke masahabbai wa inna ma kutibat kutubun muzawwara alaihim ƙarya ce kawai aka yi musu mun gano wannan ɗabi'a ne na makaryata duk wanda ya sa san abun duniya wallahi sai ka kwanta ka mutu baka san da abu mutum ya zo ya tsaya gaban al'umma ga dukiyanka ka tara ka aji ya ce kai mai alkawarin jali wannan zai iya faruwa wallahi malam kuma kai baka yi ba in dai za a iya wannan a masa masabai ƙarya ko wallahi kai ne min babu aula a zuwa ya maka a ce ka bar wasiya tana yana wasiyan wai kuma su aka yi wasiyar mun gano wannan da kyau ko <laughs> kai ai kai kai kai akwai matsala a lahira wai mutum wai kawai don ya ɗinka riga don ya ci abinci don ya ƙara aure don ya sai fili don yi gini ya sai abin hawa ya bata lahirin shi kai allah ya kyauta yi wannan aikin kai kai kai mala ya ce kama katabo min jihati ali wa talha wa zubair irin yadda mu karanta a baya su rubuta irin wancan takardar sun yi karya akan zubairu da talha da aliyu haka ƙaryen da aka yi waɗannan ukun su an aika ne ilal khawarij an aika mu khawarijawa kutuban muzawwara alaihim an ruha takaddu na ƙarya wanda da aka zo da su aliyu ne wannan ba rubutu na ba ne ɗalaha ya ce ba ni na rubuta wannan ba zubairu ya ce ba ni na aika muku ba ni ban ma san wannan ba wai wai kai ne a ahalus sunna za ka aika wai khawarijawa su zo su mara muku baya a kau da ɗan uwanku وهكذا زور هذا ala usman عثمان ايضا to haka shi ma Usman aka rubuta wancan takardar na ƙarya akan shi fa innahu a ya'mur bihi wa lam ya'lam bihi aidan shi bai bada umarnin haka ba kamar yadda kwanakin baya ne ministan kuɗi aka ce ta wallafa wani abu a tashinta ta Twitter ta je ta bata ma taɓa yin wannan abun ba a duniya tana can tana lissafi ya rike da lokacin zuwa tana wani Twitter da wani tutan wa ta daga kawai wani ne kawai ya ga dama ya ɗauki sunan ta ya ɗibi ya ne yi wa ya ya buɗe wannan abun ya je ta ƙarya da shi ana yin wannan ko ba a yi Allah shi kyauta marar usman yusalli bin nasu fi zalikal ayyami kulliha lokacin da waɗannan 'yan tawayen suka zo usman dai shi ke sallah a masallacin annabi a waɗannan lokutan wahum aha fi ainihi min turab a lokacin shi Usman bai dauke su bakin komi ba amma ba haushi shi dan hakin da kare na falamma kana fi ba'd al-juma'at wata ranar juma'a na nan wa qama alal minbar Usman ya hau kan minbar yana khutuba وفي يده الأصل التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبته kasan annabi akwai sandan da yake rike kafin a yi mumbari ko to su man ne za ka zo ka ji sama da shekara 80 da wani abu ya kusan shekara 90 gashi mutum ne mai jiki gashi balarabe kuma yi wannan shekarun kuma mai arziki an gano wannan da kyau ku dole za a same shi da cikin yayi mai ya yi rauni to shi ne ɗauko wannan sandan dole yana jingina a kanta ba zai iya daɗewa yana hudu ba a tsaye ba ƙarshe ma a zaune kuma yana hudu ba don bai iya tsayin kwata-kwata to yana rike da wannan sandan wa zalika abubakar wa umar radiyallahu ma min ba'adi wani lokaci abubakar da umar suka rike ta mun gano wannan da kyau ku tarihi muke karanta ba tantance fiqihu ba don ku gano wannan don karo wanda ya tambaye ni to malam ya bayani yake tarihi ne faƙama ilaihi rajulun min ula'ika cikin waɗannan 'yan tawayen sai wani ya miƙe fasabbahu wa nala minhu ya rika ɗura ma usman zaki ina cin mutuncin shi duka jigo yanzu a cikin masallacin nan da ko wanda ya kai darajar usman zai don wani yaro ya miƙe yana zaginka yana cin mutuncinka yaya in ka tuno wannan sai ka ce ba komi an gane in yana zagin ka kan wani abu na duniya ne ba addini ba ko ka hada shi da jami'an tsaro in yi can zai gane inda ya sa mu gaba amma harkar addini ko in ma ka sa an kama shi wani shegin wanda ya fi shi zai taso ka ci wannan jaraba kafin jaraba na gaba don za ta zo fa alal mimbar ya kama rigan usman ya jawo shi akan mimbar. fatami an nasu fihi min yawma idin tun daga ranar yan tawayen nan suka gane suna da abincin ci a jikin usman inda ma mara kunya ɗaya ne ake samun daman ya haka da ce san da yi yunkuri haka an samu wani sahabi ya kwantar da shi to za su ji shakkan fadawa amma da su ga sun yi wannan babin da ya faru shikenan ma da ce kama kalal waƙidi haddasani usama bin zaidin an yahi bin abdurrahman bin khatib an abihi qala بين أنا أنظر إلى عثمان asan على أصل النبي صلى الله عليه وآله وسلم yace ina zaune a masallacin idona na hangen usman yana rike da eh, sandan annabi yana khutuba allati kana yakhutubu alaiha abubakar wa umar a mimbarin da abubakar da umar suka kasance suna huduba faƙala lahu jahajahu sai jahaja ka taɓa jin sunan cikin sabai jahaja wani niga ne ya miƙe sai ce ƙum ya fa'al kalma ne na zagi fanzil an halal mimbar ce sauka da kan wannan mimbari wa a hadal asa sai fisge wannan sandan fakassara ha kuma ta helium na sai sa ta a gwiwon shi shi sai karya ta karya ta da zai kawai sai abin sandan kan za ta balle aka karatun da busasshiya ce sai ta zoke shi a kafa fadakhalat shazzatan minha fiha sai wannan diddigan sandan sai shiga cikin inda ya soka din fabaqiyal jarh wannan ciwon da wannan sandan ta mashi haka ya ta cin jikin shi hatta asabahul akala har sai da cuta wanda take kwakwashe waje wani irin gyambo gwalando ya same shi ruwa ya ce fara'aitu ha ta dut haka na ga wajen tsutsotsi suna ci suna tafiya kun gano wannan shi ba wanda ya wancan aikin kaji sakamakon da allah mai tun a duniya tukuna an aji ko'ina fana zala usman wa lohu wa amara bil'asa fashadda duha aka dauki usman aka shigar da shi gida ya sa aka dauko sandan annabi aka haɗa ta aka ɗaure ta da igiya ta koma yadda take fakanar mudabbiba fama kharaja ba'ada da al-yawm illa kharajatan aw kharajataini Usman bayan wannan tawayen da suka fara mai mai ƙara fitowa ba sai ɗaya ko biyu hatta husira faƙutila har suka mamaye gidan shi suka hana shi fita daga nan suka kashe shi bari buga muku misali mai yiwa mutanen zariya su gane yanzu kuna tsammanin lokacin da aka tare gidan zagzaki a gyalle su akwai wani dan zari in ma dan shi'a ne da zai iya kai mashi taimako? eh da Allah akwai eh to kun ga wannan haka suka mai gidan usman ba wanda zai iya zuwa ya je kai taimako babu shi shi kanshi mai gidan da aka kira shi daga iran mai yake cewa shi da kanshi ya faɗa ya ci an riga an kewaye su da yake ko ta ko ina kun gano wannan ina waɗannan jaruman da ya ce yanzu masu waɗannan mai waɗannan mutanen haza taɓa shi a zauna lafiya ɗazu nake ƙara jin jawabin da ya yi na kashe mala albani yake camu ba waɗanda za a taɓa bane a ji shuru kuma an taba an ji me an ji shuruɗin kuma za a cigaba da ji me Allah maɗaukin sarki ya samu dace qala ibn zubair qala ibn jarir wa haddathana ahmad ibn ibrahim qala haddathana Abdullahi ibn idrisa an Ubaidullahi ibn umar an nafi'in an al al-ghafari al-ghifari akhadha ahsan kanar fiye da Usman, shi wannan jahajahu shi ya kwace sandan hannun Usman ha ala rukubatihi ya sa ta a gwiwon shi ya karya ta farumi fi zalikal makana bi akala sai Allah maɗaukin sarki ya jefa mai cutan gwalando ta rika cin kafan shi mun gano wannan akwai cutan da ke kama ciwo kun san sunan shi ya cin jikin ya warkewa tun magani ya ke ci inda ka san kansa ya kama wajen qala na abi habiba falam ara yawman akthara bakiyan wala bakiya min yawma idin ce kai jama'a ban taba ganin ranar da aka sha kuka a madina maza da mata irin wannan ba an ci mutuncin khalifa amma yanzu ba sai a ci mutunci mai mutunci mutane sai ta dariya sai kuma kwana biyu mai cin mutuncin ya fada rami sai kuma za ci Allah sarki dan Allah dan <laughs> Allah Allah ya kyauta malice sun maka na ba da zalika khataban nasa faƙama ilaihi jahajahu algifari fasaha ilaihi malaya ya ƙara ɗauko mana labarin ne ya ce wata rana usman ya meke na hudu ba jahajahul gifari mai tsawa ce ya usman ala inna hadhi sharif kaga wannan sandan nan wata sanda ne mai gwafa na yaki kada ji'ina biha alaiha mun zo da ita kaga wannan a buhun wa jami'a da wannan kukumin mun zo ne da shi don kai fa'anzil sakko akan mambarin nan falanudur jaka fil eba za mu saka ka mu naɗe ka cikin wannan buhun wani haka fil jami'a mu daga ka da wannan sandan walin na hamilaka ala shari mu daga ka da sandan nan mu daure ka da wannan ƙuƙumin sun ma na haka fil eh, jabalin dukhan sannan mu je mu cefa ka kan dutsen dukhan nan za ka mutu wai ga buhu ya shiga sassa ƙuƙumi sa ɗaure shi su ɗaga shi da wannan sandan a je a kefa shi kan dutsen dukkan har ya mutu a can khalifa ba sarkin manzan Allah ba mun gano wannan da kyau ku ba yau aka saba cin mutuncin sirkan mutanen kirki ba aka harka san wannan ba yau aka fara ba kuma ba za a daina ba indiya akwai shegu a gari ko to abin zai ta tafiya Allah shi kyauta faƙala usman kabbahaka Allah laimuna naka wa qabbaha ma ita bihi abinda ka zo ma Allah ya ragargaza shi summa nazala usmanu usman ya sauko qala ibn abi habiba wa kana akhir yawmin ra'aytuhu fihi yace wannan shine ƙarshen yini da naga usman ban ƙara ganin shi ba mun gano wannan da kyau ko sanda nake karanta wannan sai da na tuna lokacin da a ran da za a kashe malam ya yi kaka kira muka zo muka yi mitin da shi muka tattauna maganganu masu mahimmancin da waɗanda aka yi mitin ɗin nan da su abubuwan da ya faɗa cikinsu ba wanda bai saba abin da aka yi da shi ba kuma waɗannan ne wai amintattu an bayyance wannan da kyau kuma abin da aka yi ai ina nan suna nan ko ba kwana amma za mu haɗu gaban rabbul izzati wal jalali bil malakuti wal jabarut yau malayin malun?' wala nuna illa man atallahi bi kalbin salim ga mu gasu ga malam za a mai da jawabi Allah kai mu rana.' in ba sai da wannan yinin ba mun yadda za a haɗa yi Allah ya kiyaye kunna awwalu manish kana awwalu kana ne ba kunna ba kana awwala manish tara ala Usman bin Nutqi bin Nutqi sayyi farkon wanda ya fara maganan banza ga Usman shine Jabala bun Amr as-Sa'idi shi wannan Jabala din wani takadari ne cikin yan tawaye marra bihi Uthman wa huwa fi nadi qaumihi Usman ya zo wucewa yana zaune a inda mutane suke hira wa fi yadi jabla jami'a a hannun jabla ko wannan kokonin wani igiya ne wanda ake sa hannun mutum a wuya ga sa kawai ba sai an sa wani abu ba kawai ba zai iya motsi ba kamar ka ce hancock ne irin namu na yau Falamba marra usman sallama usman da ya zo wuce sai masa sallama faraddal qaum sai mutanen suka ansa sallama faƙala jabala sai jabala ce ce lima ta na alaihi don menene kuke mai da da sallama yanzu ba shugaba ne fa mutane sun kasa fahimta wai don menene nake cewa a daina zagin buhari jama'a mu fa aqidan mu ne wannan abin da ake annabi mu ya hana mu kan ku ɗauka wai siyasa muke mu aqidan mu muke karewa ya ce wala naral khuruja an al'imma wa in jaru ko sun yi zalunci kai kike kallon kaza mu abinda annabi ya gaya mana muke kallo ka daina bata mu kanka lokaci sannan kuma yau a siyasan yau na Najeriya ba waɗanda suka yada wannan zagin Buhari irin yan Shi'a saboda abin da ya faru da su a siyasancin mu kuma ko ba wancan ma aqidar mu kuma za mu kishinci abin da suke yi amma wai ahalar sunan mu sun shiga gari wa'ana ta zagin mu an ga maka mu zagi damun mu yake yi in muka ji ne kawai marama in ko ba mu ji ba to kuma wannan kaga kai da Allah amma da in dai ka bari muka ci to mu ba za mu irin na yan tasha ba amma za mu zo cikin bayanai masu sako ka ciki ina fatan mun gano wannan da kyau shi mai kan gado zai gane inda aka samu gaba wanda kuma kan shi na cikin tukunya afa manyan shi mu kibban ala waje yi to shi wannan ba zai gane ba ina fatan mun gane wannan da kyau Allah ya sa mu dace rajulun qala kaza wa kaza ko gaji Usman ne ya ce fa kaza ya bace kaza kawai mutum zai shirya magana kaga mutum da gemu kaman wani salihi wai nan ya ce fa sai ya kyamatar da mutane kaza shine fa ce kaza da kaza sun ma'akabala ala usman faƙala sannan sai fuskanto usman ya ce wallahi la'atar hannu hadhihi jami'a fi na fi ka zan jefa wannan ukumin ukumin a wuyanka aw la bai tsawana tuka hazi ko kuma waɗannan fadawan naka duka rabu da su gani in kuna tafa tsabi ku to su maƙiya abin da suke so waɗanda suke tare da kai su raba kanku farrik ta sut sai a shigo maka da wani abu a keto tsakiyanku sai a za'a mutum biyu ko mutu uku a ce ba mutanen kirki irin waɗannan sai a za'a mutum ɗaya ko mutum biyu ko uku sai a ce waɗannan su ne sharri wani ba matsala ba ne wani matsala sai ka ce ok to mu a gayyenmu ma har an gano waɗanda su matsala ne da waɗanda ba matsala ba ko kuma a gayenku duk tsinannu ne ba mutumin kirki kaga mutumin banza ya ce maka mutumin kirki ya kamata ka kai kanka asibitin mahaukata a duba kila ciwon hauka ya kama ka har mutumin banza ya ga kayi kama da shi ko mun gano wannan da kyau ku ai inda mutumin banza ya ganka kamata ya ji gaban shi ya fadi ya ji babu sauki ciwon anni an ce a jiki ce ba sauki <laughs> gaskiya da gaskiya kenan mun gano ne da kyau ku wa zakara saif ibn amr anna usman ba'da an salla bin nas yawm al-jum'a saif yace wata rana bayan usman yayi sallar juma'a sa'id al-minbar fa khatabahum aidan asan da yawo minbar yana hudu ba fa qala fi khutubatihi usman a cikin hudu bayan sai ya ha ula'il ghuraba ya ku waɗannan baƙi kaji ko dama su ake kawo fitina cin addini ya ha'ula ba Allah Allah fa wallahi inna halal madina la ya'lamuna annakun mal'ununa ala lisan muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku sani wallahi a harshen manzan Allah ku tsinannu ne masu cin kuɗi ne famhul khata'a bisawa kuna ku share kuskuren ku da daidai fa inna Allah la yamhu sayya illa bil hasan Allah bai kudi mummuna sai da kyakkyawa ku muna na ne Allah ba zai aiki da ku ba kun gane faqama muhammadu bin maslama faqala sai muhammad dan maslama ya miƙe wa ana ashadu bi zalika ina nan annabi ya faɗa haka wa muhammad dan maslama da karan nan da yanka arnan ba yahudan nan da ke zagin manzonmu kuma shi ne ka'ab dan ashraf wanda yake zagin annabi annabi ya ce waye zai je dauko mana kanshi muhammad dan maslama ya ce ni ne kwana biyu an zo darasi ba ga muhammad dan maslama ba na bai ce yana ina ne aka ce yana can gida diya rami bai iya cin abinci aka aika aka kira shi ya zai ce wallah ba wani abu bane tsara da barbaru nake inda zan je in shako shi ba ya tsorata ne wai ya yi alƙawa ya za a yi ne ma ga mutane cikin ranar sun ware ba fa yadda za a tsamo addini suke a yadda za a ƙara dilme kan addini ne su lalabe ma aljini kuɗi wallahi malam a sai ce ya rasulullah ka ba daman yin karya uku aka ce babu laifi ka je ka yi konawa inda aka wannan kes din ne da ya je shishirya abin da ya shishirya bai dawo wajen manzan Allah ba sai da kan ka'abul ashraf a buhu da kareyen kafa ya ce manzo Allah an gama aiki kuma wajen durwa daga katanga ka gana kare kafa jama'a in za fa aikin kawo da banna wata hannun cikin ku wani sai ya kare don ku sani ta in ba za a iya aikin ba kawai a yartaya shikenan annabi sai kalli kafan kawai kama ta aka ja ta aka abin nan shikenan orthopedic kenan ko an gyara kafan ta koma yadda ka san kara bai taba samun ta banan take wani asibitin kashi na kano ba da alaba ko goron dutse ne aka yi na manza Allah ya fi shi kun gano wannan to muhammad da maslama ya ce ina wajen annabi ya Fa'a fa'akhadahu hakimu bunu jabala fa'aqadahu yana miƙewa sai hakimu ɗan jabala sai ya kama shi sai zaunar da shi sabi ba wancan ba khawarijin ya kama shi zonar da shi faƙama zai da muna sabit sai zai ɗan sabit ya mige faƙali yace, innahu fil kitab ya ce wannan magana ma yana cin alkur'ani ka ji alaran muhimmi in ka musun hadisi to gamu da aya fasara ilaihi min nahiyatin ukhra muhammad bin abi mariyara fa aqadahu nan da nan sai wani ja'irin ba khawarije ta gefe shi ko a guje mai suna muhammad dan abi marira ya zo ya kama zai dan sabi da zaunar da shi waƙala ya naɗai wa tsarar ƙawon bi ajma'ihim fa hasabun nasa hatta a kharajahun minal masjidi nan da nan waɗannan 'yan tawon suka fara jifa ko ta ko'ina sai da suka kori kowa a masallacin wa hasabu usmana suka dinga jifan usman hatta suri'a minal mimbar har sai da ya kan mambari magashiyan alaihi ya sumi fahatumila wa udkhila darihi aka ɗauke shi a aka shi gida wa kana al la yatma'una fi ahadin minan nasi an yusaiduhum illa muhammad ibn abubakar. su duk wannan abin da suke yi fasna ne saboda muhammad dan abubakar kawai zama gwamnan misra ko muhammad ibn ja'far wa ammar ibn yasir waɗannan su suna tanin suna tare da su ne kuma duk karya suke masu wa aqbala ali wa talha wa zubair ila usman fi unasin ya'udunahu wa yashkuna ilayhi bathahum wa ma halla bin waɗannan bayan Allah suka zo da usman suna mai kukan abin da fa mutanen suka shigo da cikin garin nan sun maraja'u ila manazilihim duk da su gama sai ce kai koma gida ba za mu yi yaki a birnin manzan Allah wa bala jama'atu mina as-sahaba minhum abu huraira wa ibn umar wa zaid ibn thabit fil muharaba wadannan sun shigo kayan yaƙi suka zo jin usman fa ba'atha ilayhim alaihim alayhim lama kaffu aydiyahum wa sakanu hatta yaqdi Allah ma sha ya rantsi ci bi yafi mu kowa ba in yi fada kowa ya koma gida har sai Allah ya hukunta abin da yake so sabai sun shigo zugafa. duk da cewa sojojin da aka shigo da shi madina ba irin wannan sojojin a madina sau da sojojin madina mafi yawanci suna fagen fama wasu da ba aikin haji. za mu tattauna wannan magana a gobe sai zama 'yan tsirarin mutane ne kuma suka hana shiga da fita wanda zai tawo ma aikin haji ma ba ma zai iya shigowa ba kamar hanyar dambuwa ne lokacin da ake wutan da na boko haram kuna tsammanin akwai mai binta haka hanyar shiga madina ya zama gaba daya ba shiga ba fita unguwan da usman yake ba shiga ba fita gidan usman ko ba mai iya kaiwa wajen sun kewaye gidan duk wanda ya leko kashe shi suke ta ka yi wani abu kuma usman ya ce bai halatta ma wani ya ba ya ce ba za a yaƙi a harami ba saboda shi ba annabi ba ne ballantana a ce an ba shi damar yin yaƙi a haramu za mu tattauna wannan insha Allah in muka zo zikiru hasar amirul mu'minin usman bin affan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum